Daga birnin Washington da gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, da Lola FM da kuma ninya a birnin kwanne za a iya kuma sauraron mu ta Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 28 ga watan Janairun shekara 2019. Amina Buhari auna ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirinmu na yanzu, za ku ji cewa Shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar wa 'yan ƙasan waje cewa za a gudanar da zaɓe a cikin nutsuwa da adalci. Banda Ingila watakila ko Germany akwai ƙasar da aka yi zaɓe a Afirka da ba su ce mutane su fice su tafi su ba. Wannan abu ai an saba jinsa ba sabon abu ne. ba mu da wani fargaba ba mu da wani damuwa Shugaba buhari a shirye yake baya ga haka kuma za ku ji cewa jam'iyyar pdp ta dakatar da hidimar kamfen domin nuna adawa da matakin shugaba buhari na dakatar da alkalin alkalai sannan layi Abu ɗaya ke domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan matakin da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka na dakatar da aikin alkalin alkalan najeriya walter onogin. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafi da labaran wasanni daga nan birnin Washington DC. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta yi ne. Assalamu alaikum ba ga cikakkun labaran duniya mai karatu ba ya kuma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana ganin kasa da kashi hamsin na yiwuwar 'yan majalisar tarayya na kasar da ke kan teburin shawarwari za su cimma yarjejeniya da za ta samar da kuɗin ginin katanga a kudancin iyakar kasar wanda zai amince da ita. trump ya faɗa wa jaridan wall street journal a jiya lahadi cewa akwai mutanen kirki a cikin kwamiti da ke zaman shawarwari daga manyan jam'iyyun kasar guda biyu amma kuma ya bayyana shakunsa na amincewa da wani kudi na kasa da dala biliyan biyar da digo bakwai na ginin katanga da yake ta nema a bashi wanda trump da ya kara da cewa dole da ya yi abin da ya dace shugaban ya kuma ce bayan baya tunanin cewa za a amince da baiwa bakin haure da aka shigo da su amurka ta barauniyar hanya tun suna kanana da ake kiransu da rimas daman zama 'yan kasa ya ce makomar waɗannan bakin haure da aka shigo da su amurka tun suna 'yan yara wani batu ne daban da za a duba shi wani lokaci na daban trump ya ce tabbas akwai yiwuwar sake dakatar da wasu ayyukan gwamnati in dai bai samu abin da yake bukata domin ginin katangar ba ya ce kuma yana iya ayyana mataki na tabaci na ƙasan baki ɗaya wanda zai ba shi damar samun kuɗin gina katangan ba tare da amincewar 'yan majalisar tarayya ba matakin da wato mataki da tabbas 'yan democrat za su ƙalubalanci a kotu. yayin da ake ci gaba da zanga-zanga na kinjinin shugaban sudan umar al-bashir shugaban ya kai ziyara a kasashen katar da misira abinda masu fashin baki suka ce yana yana kokarin neman goyon baya ta fannin diflomasiyya don karfafa kokarin gwamnatin sani ne da yake jawabi a birnin alkahira shugaba umar bashir ya ce masu zanga-zanga a sudan suna kokarin kwaikwai wato bore da aka yi a kasashen larabawa a shekarar 2011 wanda suka yi sanadiyar hambarar da shugabanni a gabas da tsakiya wannan ce ziyara ta biyu da bashir ya kai a misira tun lokacin da aka fara zanga-zangar sama da wata ɗaya ahmad suleiman mai bincike ne a cibiyar chatham house ya ce bashir da neman taimako ne wato don kada mulkinsa ya fita daga hannunsa sudan has been reaching out to Russia at the same time to balance those relationships with the West in case they are deteriorate at any stage. Salman ya ce Sudan ta yi ta kokarin tuntuɓar Rasha wato kuma a wannan lokaci guda tana kokarin daidaita hulɗinta da kasashen yammacin duniya ko da idan abubuwa sun taɓarɓare shugaba bashir ya himmantu wurin ƙarfafa hulɗarsa da kasashen ƙetare kuma yana ci gaba da yin hakan don fuska wato saboda fuskantar karfafa samun goyon bayan gwamnatinsa a wannan lokaci ko kuma wato kada ya rasa bangare ɗaya kenan kada ya rasa goyon bayan da yake samu kungiyoyin kare hakkin bil'adama a sudan sun zargi bashir da amfani da jami'an tsaro wurin kisa da raunata masu zanga-zanga amnesty international ta ce an kashe akalla mutane 40 tun lokacin da aka fara zanga-zangar sai dai gwamnatin ta ce mutane 29 ne aka kashe jami'in bincike na amnesty a sudan da ake kiransa ahmed al ya ce lamarin yana ƙara dagula harkokin siyasa a ƙasar. human rights violations at the moment in Sudan. Our expectation Ne irin nauyi da yawan ayyukan take haƙƙin bil'adama a cikin wannan lokaci a Sudan ya ce muna sa ran za a ci gaba da samun irin haka saboda gwamnati dai ba ta da niyyar sauraren buƙatar masu zanga-zangan ko kuma ta bullo da wata hanya a siyasance da za ta magance wannan rikici da gwamnatin. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madugun 'yan adawa a kasar venezuela wanda kuma ya ayyana kansa a matsayin shugaba na wucin gadi juan guaido ya yi kira a gudanar da wasu zanga-zangan kwanaki biyu a cikin wannan mako Baba Yakubu Makeri ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya dai, shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar wa kasashen duniya cewa hukumomin zaɓe da na tsaro a ƙasar sun daƙile duk abin da zai hana a yi zaɓe na gaskiya da adalci a zaɓuɓɓukan da za a yi a ƙasar. Shugaba Buhari ya yi wannan alwashin ne da yake ganawa da tawagar masu sa ido a zaɓen Najeriya daga tarayyar Turai. Ga rahoton Umar Faruk Musa daga Abuja. gwamnatin tarayyar najeriya ta kara tabbatarwa da kasashen duniya baki daya cewa gwamnatin a shirye take ta tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya da adalci a najeriya ganin irin shirye-shiryen da hukumar zaɓe da jami'an tsaro da sauran masu faɗa akan al'amuran zaɓe suka tsara a najeriya ta yadda maganar maguɗi ba zai ma taso ba a sabon tsarin da za a aiwatar a cikin kasar shugaba muhammadu buhari a lokacin da yake karɓar bakuncin tawaga daga tarayyar turai masu sa ido akan sha'anin zaɓe a kasar ya ƙara tabbatar musu cewa cewa dukkan matakan da za a ɗauka a yi nasarar zaɓe gwamnatin sa abu da ta sa a gaba kenan kamar da malam garba shehu kakaki a fadar gwamnati yake kara mun haske a fira da na da shi bayan da aka kammala wannan ganawar na farko dai zancen tawagar kungiyar haɗin kan turai da ta zo don ta duba wannan zaɓe shugaba muhammadu buhari mara ya mata kuma ya nuna cewa in dai shiri na yin zaɓe ne da ake ganin za a yi shi da gaskiya da adalci shi ya gamsu da shirye-shiryen da hukumar zaɓe ta inec ta yi saboda haka su kwantar da hankalinsu najeriya a shirye take ta yi zaɓe amintacce wanda ba zai gaza a idan duniya ba batu na cewa wanda duk aka kama yana satar ƙuri'a ko barna da wannan tsari na demokradiyya za a hana shi visa ta shiga amurka da turai to wannan ai shugaba buhari suke wa aiki domin shi dama abin da ya sa a gaba kenan abin da yake yaƙi da shi kenan saboda haka duk wanda ya ce yana so ya taimakawa shugaba buhari yaƙi da satar kuri'a ko barna ga zaɓe to ana masa maraba kuma mun ji daɗin wannan goyon bayan nasu amma bayanan da ke fitowa daga sassa daban-daban na ƙasar nan ana ta zargin juna tsakanin jam'iyyar siyasa cewa kowace kokari ta kai ta yi magudin zaɓe da kawo hatsaniya ko kuma rigingimu na zaɓe domin neman biyan bukata ko ta halin kaka idan aka auna yan maganganun biyu wani tsari ko wace hanya za a bi a gamsar da sauran jam'iyyu cewa kamar da shugaba buhari ke ta nanata da gaske ake za a yi zaɓe na gaskiya da adalci su ma su yarda cewa hakan za a yi ai in kana magana irin wannan kalamai da suke faduwa ce suke gani ga dangadan ta nufosu saboda haka suke son su yi wato tabarmar kunya a naɗe ta da hauka amma ba don haka ba ai wato shi wannan tsari na wato card reader da aka kawo wanda kwamfuta ta shiga harkar zaɓe to ai idan ba shi ma aka yi amfani da shi ba a 2015 ai buharin da ba zai ci zaɓe ba tun tunda sau uku da a baya yana gwadawa da tsarin da ake da shi a ƙasa ai zama ake yi a hedikwata a rubuta a cika fom a bawa ƙuri'a yadda rai yake so gwamnati ta rabawa ta ce ta ɗauki kaza kai kuma an baka kaza in baka gamsu ba je ka kotu wannan sabon tsari na hukumar zaɓe shi ya sha 2015 shugaba ya ci kuma shi ya sa ya ce to wannan zaɓe da za a yi 2019 sassan najeriya ma da ba amfani da wannan kati ba jihohin kudu maso kudu jihohin kudu maso gabas sai an yi dole an yi amfani da wannan kati saboda haka satar a lokacin ta ya wuce to akwai inda america aka yi zaɓe in banda ingila watakila ko germany akwai kasar da aka yi zaɓe a afirka da basu ce mutane su fice su tafi garin su ba wani abu ai an saba jinsa ba sabon abu bane ba mu da wani fargaba ba mu da wani damuwa shugaban buhari a shirye yake duk wani da yake ganin zai iya tada wata fitina shugaba buhari ya shirya masa malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a ganawa ta da shi a abuja umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya talaka kamar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka kamar kuka a gaida umar faruk musa To kuma babbar jam'iyyar adawar gwamnati ta PDP ta dakatar da duk wani abu da ya shafi kamfen ɗinta na tsawon sa'o'i 72 don nuna fishin dakatar da alkalin alkalai Walter Onogen. Wakilin muryar Amurka Sale Shehu Ashaka ya turo mana da ƙarin bayani. a litinin dinnan ne dakatar da kamfe din babbar jam'iyyar adawar najeriya pdp na ɗan takararta atiku abubakar na tsawon sa'a biyu ke cika don nuna rashin amincewa da dakatar da cif jojin najeriya walter onogi shugaban jam'iyyar uche secondis a sanarwa ya zayyana dakatar da onogen da cewa karan tsaye ne ga demokradiyya da ba za a amince da shi ba Secondus ya nuna kazalika jam'iyyar ta ɗau wannan mataki ne don ta 'yan Najeriya jajen abin da ya faru da neman shiga yanayin mulkin kama karya. has in office for three is not his record. Nan ma ɗan takarar PDP ne a tiku Abubakar ke nuna damuwar yadda ya katsa ziyararsa Amurka ya dawo Najeriya don muhawara da shugaba Buhari. kan mulkinsa na tsawon shekara uku zuwa hudu amma bai halatta ba don haka ya ce gwamnatin na ɓoye hakikanin lamura. Ministan labarun Najeriya Lai Mohammed ya yi watsi da matakin na PDP yana mai cewa hakan ya nuna mara wa almundahana baya ne. That their fortunes have dwindled badly ahead of the polls. The desperate opposition is orchestrating widespread violence with a view to truncating the elections. hakanan laya muhammad ya zargi 'yan adawar da neman kawo cikas ga ɗorewar demokuraɗiyya a daidai lokacin da ake wannan takaddama kotun da'ar ma'aikata ta sanar da dakatar da ci gaba da shari'ar onogen har sai wani lokaci za a ci gaba da sharhi kan wannan mataki wa imma ya nuna muradin kawar da onogen ne dama kawai ko kuwa akwai shirin tuhumarsa kan ka'ida sale shehu ashaka murya amurka abuja nigeria Sale Shehu Ashaka kenan. To kafin mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan matakin da shugaba Buhari ya ɗauka na dakatar da alkalin alkalai daga aikinsa ku shakata da wannan waƙar tarbiyya. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe uku da minti 46. Kiranmu na farko ya fito daga Nijar. Wa muke da shi daga Nijar? To kuna tare da Abdu Kasko daga unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. ra'ayina da zan bada bisa ga wannan mataki da gwamnatin najeriya ta doka na dakatar da wannan shugaba alƙalle na ƙasa mm. to abin da dai za mu ci lalle mu wannan mu yaba mun gode kuma babban alheri ne amma mu abin da muke kira ga 'yan ƙasar najeriya gaba ɗaya da Allah ko da yaushe dai su zaman to a ɗaya maɗarmin da ɗaya kuma da Allah da annabi su so junan su saboda wannan mataki da Buhari ya ɗauka mataki ne mai mahimmanci amma muna so cikin dokar ƙasa duk wanda ya sake dokar ƙasa ya ci amana talakawa a yi mai hukunci irin yadda ya kamata mu abin da muke kira da 'yan najeriya dukkan nan dai da za a yi don allah da annabi su so nunan su su haɗa kanunsu allah ke zaɓo muna mutum nagari wanda ke iya haɗa kanun 'yan siyasa duka da magoya bayan su duka kuma muna jinjina ma to mun gode malam abdu daga nijar yanzu kuma bari mu je jihar plateau wa muke da shi daga plateau to muna jin ka a gaskiya matakin da shi da kasa ya hauka kan babban harkali na najeriya mu wadda su da mu domin mu muna gan kamar shi wannan yana alhaka da siyasa ne kawai amma ba wai gaskiya ne ya yi cewa ya ya sauke shi daga makamin shi a akan gaskiya ne ba in ma ya yi kuskure ne ko kuma laifi ne me yasa tun a wancan lokaci ba a tuntuɓe shi da a faɗa mishi cewa ga kuskurin da ya yi ko kuma ga laifin da ya yi ba hmm. to in ma zi gyara ne ko kuma cin hanci da rashawa a najeriya me yasa wancan lokaci shi ibrahim magu ya sa aka ce ya yi kuskure ya sa ba cire shi ba ra'ayi na kenan to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je jihar kaduna wa muke da shi daga kaduna to hajiya barka da lasariya barkan mu suna murtala kiran ku daga garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to sannu alamurtala murtala so ajiya mutane suna ba mu mamaki. A na farko ko shugaban kasar nan ran da aka rantsar da shi ya ce shi na kowa ne shi ba na kowa ba ne. Hmm. Mun ga yadda fa ya cire sakataren gwamnatin tarayyar shi. Mun ga yadda manya-manyan mutanen nan wanda a shirya ya da an riga an hukunta su kuma in dai da gaske ana yin da rashawa. ai in da shi wannan cutocin ma ya eh, laifi ya kamata shi ma mai hukunci hmm. sannan idan kika duba manya-manyan kasashe kamar Amerika. yadda wasu ke ganin kamar gwamnatin trump tana a wani abuwa da bai dace ba ni ya burge ni hmm. saboda mutumin da ya cire ya yana da matsala ne a gwamnatin shi in shi ma najeriya ai shugaban kasa ga wanda yake da matsala ne a doka kundin tsarin mulki da harkar rashawa to muna goyon bayan shi ci gaba da aiki insha Allah muna goyon bayan duk wanda bai da gaskiya kauda da a cikin gwamnatin da fata za ku tashi lafiya. Mun gode Malam Murtala yanzu kuma bari mu je jihar Niger wa muke da shi daga Niger. Ibrahim ne wanke hula a garin mai godiya a Kimba. To sannu Malam Ibrahim muna jin ka. To madalla ni dai ra'ayina a yau gaskiya mun ji daɗi game da ainihin wannan matakin da Buhari ya ɗauka na game da mm. dakatar da wannan alƙalin. Dan dama tun farkon hawan mulkin Buhari ya faɗa da cewa wannan alkali alkali suke kawo mai zagon kasa a gwamnatin shi kuma insha Allah hukunci ba su gani ba sai in Allah ya kai shi mulki na biyu hmm. kuma duk wanda kaji baya jin daɗi akan hakan wannan matakin da ya ɗauka to ya taɓa duke ƙasa ne ya saci duke mu talakawa ne alhamdulillah kuma muna jin daɗi game da wannan matakin ya ɗauka saboda haka ya ra'ayi mu kenan akan wannan al'amarin da Buhari ya ɗauka. Mun gode Malam Ibrahim yanzu kuma bari mu leƙa jihar Nasarawa. Wa muke da shi daga Nasarawa? Kaftin Sule jinjirin zaɓe na garin Lamunga. To sannu kaftin. Karamar hukumar nasara yawa. Muna sauraron ka. Eh, ba shakka abun da shugaban kasa matakin da ya ɗauka ya yi mana daidai domin tun da ya zo mana da wannan tsari na cewa ya zo don ya yi yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma gyara tattalin arziki domin wannan abun da ya ɗauka ya daidai duk wanda ka ga yake faɗa da irin wannan abu to shi ma irin wannan alƙalin alƙalan ne domin shi alkali alkalin da kansa ya ce eh, ya yi kuskure mm. bayan musu da abin da ya faru da shi ba amma wasu abun mamaki ga 'yan najeriya da yake ba su ba kasan ne gyaran kasan na zuciyarsu ba sun fito kuma suna fada da irin wannan abu mm. kan taimaka abin da zan ce kenan mun gode sosai malam sule yanzu kuma bari mu je delta waya na shigo mana daga delta ba muke da shi daga delta ah, ni ne alhaji ismail bin yahaya dandalin siyasa to sannu alhaji ismail muna jin ka eh to ni dama abin da nake so in fara kan cewa abin da shi shugaban ƙasar namu muhammadu buhari abin da ya yi a kan mai shari'ar nan daidai ne abin da ya yi saboda mm. duk wanda bai goyi bayan haka din ba to yana da wani abu a ƙasa saboda abin da ya yi daidai ne ba wanda ya fi ƙarfin doka in dai doka tana aiki a kan talakawa ya kamata a kan manyan mata mm, to irin wannan mutum yanzu idan aka bar shi gabanta ya za ta yi mm. to yana ga yan waɗannan yan adawa da suke wani furta wasu kalaman nasu gaskiya su daina gaskiya yi da amfani Wata ma ba su da gaskiya ne mu ya guna kan ba su da gaskiya to mun gode Allah ya ba mu sa'a mun gode kwarai da gaske malam Ibrahim Kada ku manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu yanzu yana cewa karfe uku da minti arba'in da takwas. Yanzu kuma bari mu sake zuwa jihar Niger. kwa muke da shi daga Niger? nuna Dauda Kaboji Sawaba. To sannu Malam Dauda. Niger don Allah madan ku ya gure ni ra'ayina daban ne. Mm. Saboda na je kwadde bar shekara bar suka wuce. Mm. Na haɗu da wasu 'yan nira a can kwadde bar ni kuma na daga Najeriya ne. Mm. To tun dawo wana daga can har yanzu mu sake haɗa haɗa da su ba. To. Daga can kuma muna sauraron sai sosai daga can da ni da gaba ɗaya. To. Na san yanzu suna na san yanzu suna ji To mun gode. Muna magana ne akan um, ra'ayin masu sauraro na na um, matakin da shugaba buhari ya ɗauka, amma dai mun gode malam dauda da wayan shi ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske sai wani lokaci idan allah ya kai mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai fara ne a jamhuriyar Nijar inda a can ne hukumar kwallon kafa ta duniya to FIFA da yake hukuncin hanawa wani alkalin wasa mai suna ibrahim shaibu taba kwallo har na tsawon rayuwar shi bayan da ta same shi da laifin karbacin hanci da rashawa sannan kuma ta yanke masa tara na euro 177 ko kuma dala amurka kamar 200 kwamitin ladabtarwa na hukumar fifa ne ya ba da sanarwa a ranar alhamis cewa sun samu shi wannan alkalin wasan mai shekaru 52 da haihuwa ibrahim shebu da laifi na karban cin hanci da rashawa kuma ko da yake kwamitin bai fito balo-balo ya cika laifinsa ba sannan abu ne shi shabu shi ne alkalancin wata wasa da aka yi ta neman shiga gasar cin kwallon kafa duniya ta shekarar 2010 tsakanin afirka ta kudu da kasar guatemala inda ya baiwa 'yan afirka ta kudu din sa kwallon daga kai sai gola wato penalty har guda uku wanda ya ba su damar cin wannan kwallo da ci biyar da babu akan guatemala to hali yanzu ko mun samu labarin cewa kocin kungiyar kwallon kafa ta katsina united wato abdullahi bifo ya samu 'yancin kansa bayan da aka sace shi a farkon watan nan na janairu da muke cikin ran bakwai ga watan nan hukumar yan sanda a katsina ce ta ba da sanarwar cewa lallai shi bifo da wasu mutane uku da aka sace su tare sun samu 'yancin kansu wanda suka sace su su nemi diya na naira miliyan goma sha biyar to amma ba a san ko nawa aka biya su ba amma dai an ce an ba su wata diya din wata ba a fayyace ba kafin a sako su. bari mu taya wasu alkalai na kasar ghana ashirin murnar samun wato bajin suna hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa wanda zai ba su damar su yi alkalancin wasannin da za a yi a wannan kakar wasanni ta shekarar 2019 da kuma 2020 sai dai wannan ashirin din ba su kai yawan alkalai ashirin da biyu da suka samu irin wannan bajin na fifa ba a kakar wasanni da ta gabata wanda aka bai wannan baji din su hada da alkalai maza goma sha biyu da kuma mata guda takwas. to a ƙarshe novak djokovic ya ce ba abin da yake karfafa masa zuce neman nasara kamar kokarin da yake na ganin cewa ya yi abin tarihi kamar yadda roger federer ya yi na samun cin wasanni guda ashirin manya-manya na gasar tennis da aka yi a duniya shi wannan dan kasar serbia dan dan shekaru 31 ya yi wannan magana ne jim kaɗan bayan nasarar da ya samu jiya a wasan da yi da rafael nadal wanda ya sa shi yanzu novak djokovic in ya zama dan kwallon tennis na farko na duniya ya samu nasarar ci 6 da 3 6 da 2 da 6 da 3 akan shi rafael nadal din ne a wasan da suka yi jiya na neman cin gasar kofin australian open wanda aka yi na ƙarshe wannan da ita ce nasara ta uku biye da juna da shi novak djokovic ya samu bayan da ya lashe wasannin wimbledon da kuma na amurka a shekarar da ta gabata ta 2018 jama'a sai wata litinin allah ya kai mu a huta lafiya. To masu sauraro muna wallafa tambayoyi a shafukanmu na sada zumunta inda za mu buƙaci ku garzaya ku je ku kaɗa ƙuri'unku a shafinmu na voahouse.com da mu na Facebook a zaben jin ra'ayin jama'a da muka fara baku dama ku bayyana ra'ayinku. Tambayar mu ta yau ita ce, Atiku da Buhari masu shekaru fiye da saba'in da haihuwa sun yi tsufan da bai kamata su yi takarar zama shugaban ƙasa ba? Kada a bar ku a baya. Muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bayarwa. To yanzu kuma sai labarai a takaici. China ta yanke wani shararren lauyan kare haƙƙin bil'adama da ake kira Wan Kwanzan hukuncin zama gidan yari wato shekaru hudu da rabi akan laifi da aka same shi ko kuma na rashin mutunta ikon ƙasar. kotun ta ce wato da take garin tianjin a arewa maso gabashin kasar ta faɗa a wata sanarwar ta yanar gizo a yau litinin cewa an yanke wa wani hukunci ne kuma an dakatar da shi shiga harkokin siyasa tsawon shekaru biyar a matsayin hukunci na biyu wan da shine lauyan mai kare masu rajin siyasa da kuma waɗanda ake musguda musu da waɗanda suke bin wata ƙungiyar addini yana cikin sama da mutane 200 da aka kama a wani sabami da aka kai akan lauyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma masu fafutuka a shekarar 2015 Sashen Hausa na muryar Amurka na sadar da ta'aziyya ga ɗaya daga cikin manyan masu sauraronmu Alhaji umaru garkuwa mai canjin kudaden kasashen waje a abuja a bisa rasuwar mahaifiyarsa hajiya amina wacce allah ya wa cikawa a ranar laraba a yola allah ya ji kanta ya rahamshe ta kuma allah ya bada haƙurin jurewa wannan babban rashi da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin Baba ya kuma Makeri da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin bakin ɗayansa da injiniyan mu na yau David Magnus Amina Buhari Auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.